قال ابشرتموني على ان مسني الكبر فبم تبشرون annabi ibrahim ya ce masu cikin mamakin albishirin da suka yi masa na ɗa kuna yi min albishir ne da samun ɗa duk da abin da ya same ni na girma da tsufa to ta wacce fuska kuke min albishir